an gudanar da bikin yaye matasan ne a sansanin da suka sami horo na tsawon makonni biyu a garin wuro dole da ke kan iyakar jihohin bauchi da kuma gombe malam faruk yarma shine kwamishinan inganta rayuwar matasa na jihar gombe ya yi karin haske game da shirin na ba wa matasa aikin yi a bisa wannan ya fi tsari yara guda dubu daya za a ba su training a sanin makaman aiki kuma a tura su a makarantunmu na primary da secondary school da za a kira su da education marshals kamar wasu ayyuka za su dinga yi a wannan makarantu to wayannan matasa za su zame eh, jami'an tsaro na cikin makaranta kenan kuma za su na ba da aikin gaggawa da zai taso da kuma aikin tallafi na jin kai wanda duka a wannan sansani da aka koyar musu makaman aiki duka an koya musu yadda za su yi wannan ne kuma za su na aiki ne da shugabannin makaranti ba za su wuce makaɗi da rawa ba. Comrade Ali Abdullahi Yarima na daga cikin jami'an da suka horas da matasan ga abin da ya ce. To mu muka ɗauke su physical training wanda guje-guje na wanda lafiyansu na bayyane wanda suke nunawa kuma mu muka ɗauke su citizenship a leadership training wanda shi kuma yadda za ka dawo ɗan ƙasa da kuma yadda za ka zama shugaba na gari. har yau na ji ta bakin wasu daga cikin matasan game da irin ayyukan da za su gudanar sunana sani garba eh, mun koyi yanayin yadda za mu yi handilin yara 'yan makaranta kamar sakandiri da primary school yanayin yadda za mu ba su tarbiya na bin umarni na malamansu da zuwa makaranta da kula da abubuwan da ya shafi karatu duk wanda muka tadda shi bai yi ladabi da biyayya ba da farko za mu jawo shi mu nuna masa ingancin biyayya da tarbiyya da kuma kasancewa mutum nagari sannan za mu jawo shi mu hada shi da hukuma ta makaranta abun da aka fara nuna mana mun sanar da hukuma ta makaranta kamar daga principal in primary school ne zuwa headmaster mu sanar masa sannan mu nemi ya jawo hankalin yaron in ya kai ga mu bukaci iyayensa su zo domin kasancewa mu ga tarbiyyansa ta gyaru ba wai mu masa wani horarwa da zai jawo yaron ya guji makaranta ya shiga halin da ake gujen mu don mu jawo su. Suna na Jumai Samson. Bajoga. Mun koyi abubuwa da yawa daga ce an trenin dinmu da safe muna zuwa jogging muna zuwa mu yi irin wasosin motsa jiki hakan nan. A misali idan mutum ya ji ciwo kafin ka kai shi asibiti akwai first aid yadda za ka yi ka taimake shi idan ka taimake shi ka yi gaggawa ka kai shi asibiti daga bisani na yi kicibis da wani dattijo wanda ya halarci wajen bikin yayin matasan ga abin da yake cewa sunana alhaji abdullahi abubakar dan ila ciyaman na mahautan jihar gombe to alhamdulillahi na farko makasudin zuwa na misali ni uba ne tunda akwai 'ya'yana a ciki wadda kuma wannan dukkan ɗa na gari ko uba na gari zai yi murna kuma zai ji daɗi da yadda aka tirinantar da yaran nan ladabi da biyayya da yadda za su iya dogara da kansu akan al'ummar jihar gombe gabaki ɗaya abdulwahab muhammad murya amurka daga gombe a najeriya